بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما ما يشركون ونفخ بالصور فصعق من بالسماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى سنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاملين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ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 المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyu ga wata ramadan hijira na da shekara 437 wanda ya dace da bakwai ga watan shida shekara ta 2016 muna cikin tafsirin suratul anfal kuma za mu karanta aya ta 20 zuwa aya ta 38 insha Allah wannan karatu da za mu gabatar yana ɗauke da bayani akan abubuwan da suke hana saukowar azabar allah maɗaukaki allah maɗaukaki ya faɗa mana wasu abubuwa waɗanda idan mun rike su babu shakka azabarsa ba za ta sauko gare mu ba nas'alullah assalamata wal afiya ya ayyuhal lazina amanu أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون wannan abu ya auku ne bayan gama yakin badar Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana abubuwan da za mu tsare su saboda kiyaye sakowan azabar sagare mu na farko shine ya ce ya ayyuhal lazina amanu Allah wa rasulahu ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah da manzonsa ku bi Allah ku bi manzonsa wala tawallau anhu wa antum tasma'un kada ku juya baya gare shi alhali kuna jin kiran da ake muku matukar kuna biyayya ga Allah da manzonsa to Allah madaukaki ba zai saukar da azaba gare ku ba ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا kada ku zama kamar waɗanda suka ce mun ji wa hum la yasma'una alhali ba su ji domin waɗanda suke cewa mun ji kira alhali kuma aikinsu ya saba ma haka إن شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله بل ما في شر دبوبي أو جن الله الصم البكم الذين لا يعقلون سوني كرامي بيبا وطن دباسو دهان كريم ولو علم الله فيهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا دادي الله ياسن أكوي الهيري تارد ودنن la asma'ahum da ya nufe su suna iya jin magana walau asma'ahum kuma da ya yi nufin suna iya jin wa'azin la wa hum mu'ridun da sun juya baya suna masu bijirewa ga wa'azin da aka yi musu ba kurame bebaye makafi ne Allah madaukaki yake kushe ma ba la kafirai ake nufi inna sharrar dawabi inda Allahi summul bukmu mafi sharrin dabba a wajen Allah wato shine wanda ke da kurmanta sannan kuma yana da bebanta wani irin kurmanta ake nufi Allah madaukaki ya fassara a cikin ita dai wannan sura aya ta hamsin da biyar nan gaba wancan yana cewa inna sharar dawabi inda Allah na kafaru kaga ya fassara abin da yake nufi don haka ba wai kurame bebaye su ne Allah madaukake yake nufi da cewa mafi sharrin dabbobi bala ana nufin kafirai su ne mafi sharrin dabbobi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ibn al-usaimin ya fassara a littafin safatawa nurun ala darbi mujallar na biyar shafi na biyu al-muradu bi haza al suwaye ake nufi da cewa mafi sharrin dabba a wajen allah mafi sharrin dabbobi a wajen allah wato shine wanda ke kurma kuma yana da bebe wato bai jin magana bai iya magana allazina la yaqiluna wadanda ba su da hankali wa ake nufi da wannan aya sai malamin ya ce almuradu bi haza alkuffar kafirai allah maɗaukaki yake nufi da su saboda ya faɗa da kansa ya fassara abin da ya faɗa a farkon suran nan ya fassara a ƙarshen sura ɗin wannan ya zo aya ta 22 wancan kuma ya zo aya ta 55 inna sharrar da wabi inda allahi lazina kafaru fahim la yu'minu mafi sharrin dabbobi wajen allah su ne waɗanda suka kafirce waɗanda ba su yin imani a suratul furqan nan ma allah maɗaukaki ya yi misali da batattu aya ta 44 an tahsabu anna aksarahum yasma'una aw kilun in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila shin kana tamani ya kai muhammadu mafi yawansu suna jin abin da kake faɗa ko suna hankaltar abin da kake faɗa ai su ba komai bane face da kamar dabbobi bal hum adallu sabila la kafirai sun fi ma dabbobi bacewan tafarki don saboda haka yasa kafirai su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ka tsare mu fahum summun la yasma'un al-haqqa sima'an intifa'an bihi bukumun la yatakallamuna bil haqqi wato kurame ne don haka ba su jin gaskiya idan an musu wa'azi da ita bebaye ne ba su iya faɗan gaskiya da bakunansu sannan makafi ne ba su iya ganin gaskiya da idanunsu fa isharrun isharru dawabi inda Allah azza wa jalla waɗannan su ne mafi sharrin dabbobi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ah, kamar yadda Allah ya faɗa a suratul bakara aya ta bakwai ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سم بكم عمي فهم لا يرجون الله كتريم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا قود سكي إيماني استجيبوا لله وللرسول وأمسى ما الله كمكو أمسى ومن صلى الله عليه وسلم iza da akum lima yuhyikum idan annabi ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku kira wanda abin da manzo yake kira zuwa gare shi alheri ne gare ku wa'lamu ku sani annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yakan yi shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilaihi tusharuna kuma gare shi ne ake tara ku saboda haka shi Allah baya son a yi jinkiri wajen amsa kiransa ko kuma amsa kiran manzon shi kaga a baya ya tabbatar mana da zaran an kira mu mu amsa to wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan ayan kuma yana ce mana kada mu yi jinkiri da zaran Allah ya ce ku yi kaza to ku aikata da zaran annabi ya ce ku yi kaza ku aikata wannan abin idan an ce ku bari ne ku bari nan take la tastabti'u li nasabin aw hasabin saboda tsoron dangantaka kar ka yadda ka yi jinkiri game da amsa kiran Allah da na manzon Allah saboda tsoron matsayi wanda kake son ka samu a rayuwa ko mukami kada ya sa ka yi jinkirin amsa kiran Allah da na manzonsa domin shi Allah madaukaki idan mutum ya yi jinkirin amsa kiransa to yana haramta masa kuma shirya da Allah ka tare mu shi yasa ya ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ya ku waɗanda suka yi imani ku amsa ma Allah ku amsa ma manzonsa <clears throat> wato ku amsa musu nan take idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu ku sani anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi Allah kan yi shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa Allah yakan yi shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi aljami'u li ahkamil qur'an fassara ita wannan aya wato aya ta 24 ta suratul anfal a tafsirin sa mujallal na 7 shafin 348 al-imam al-qurtubi yace abinda Allah yake nufi badiru ila al-istijaba ya ku masu imani ku hanzarta wajen amsawa qabla Allah ta tamakkanu minha kafin a kai lokacin da ba za ku iya amsawan ba yanzu kuna da damar ku amsa lokacin da aka kira ku idan kun ki amsa kiran Allah da na manzon Allah a take bi zawalil akali Allah yana kawar muku da hankali Allah zai kawar muku da hankali daga baya ko da ka so ka amsa kiran ba za ka iya ba daga wannan fasara ne na babban malamin tafsiri ya kawo bayanin al-Imam Mujahid tabi'i al-Imam Mujahid ce al-ma'ana yahulu bainal mar'i wa aqlihi abinda Allah yake nufi shine yana saka shamaki tsakanin mutum da hankalinsa idan ka ki amsa kiransa a farkon lokaci to sai Allah madaukaki ya sa shamaki a tsakaninka da hankalinka hatta la ya dare ma isna daga baya mutum bai sanin abin da zai iya aikatawa wanda shine abin da ya tabbata fassarar salaf lallai a amsa kiran Allah da na manzonsa a lokacin da suka yi kira nan take a amsa idan ba a amsa ba fa to fa Allah yakan sa shamaki a tsakanin mutum da zuciyarsa don haka yasa kake gani idan mutum ya saba da aikata laifi to yana da wuya ya bari saboda a lokacin da ya kamata ya bari din bai bari ba sai Allah ya haramta masa shirya da sai Allah ya masa ukuba ya sa shamaki tsakaninsa da zuciyarsa lokacin da ya fara zina da ya dakata a wannan lokaci Allah zai ba shi damar bari da ya riga ya saba sai ya gagara bari da bai saba da sata ba lokacin da ya fara da ya bari Allah zai taimake shi amma da ya ki bari a wannan lokaci ya san satar ba ta da kyau sai barinta ya zama abu mai wuya gare shi da zai iya barin shan giya a lokacin da ya fara yin ta da aka ce abin nan ba shi da kyau zai iya bari amma da ya ki bari fa sai Allah ya sa mai ba saboda haka lallai Allah yakan sa shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa abinda ake nufi gashi kana son abu amma ya gagara kana so ya gagara kuma ka san abin bashi da kyau amma ka kasa bari me dalili saboda Allah ya nuna maka akwai bambanci tsakanin kiransa da na manzonsa da kuma kiran wani daga cikin halittun Allah shi Allah in ya ce kaza ba kyau ka bari in ka ki bari to yana dora ma ukuba akan kin amsa kiransa da kai a lokacin farko wanda yana daga cikin abin da bin bazu ya sharhi a kansa da akwai malamai da ke cewa shin wannan yana nuna allah tabaraka wa ta'ala yakan iya sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa ya hana shi karban imani ko ya hana shi tuba yana fatawa nurin ala darbi a juz'i na farko shafi na 99 malamin ya ce al'ayatu ala zahiriha ita wannan aya yadda ka ganta zahiri haka ma'ananta yake yadda ka ganta zahiri haka ma'ananta yake ya ayyuhal lazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi kaga zahiri idan Allah ya kira ku da shi da manzonsa ku amsa kiran ku sani Allah fa yakan sa shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa fa huwa subhanahu ta'ala ya tasarrafa fi ibadi saboda haka Allah yana sarrafa wato hukuncinsa a cikin bayinsa faƙad yuwaffaka haza Allah faƙad haza Allah madaukaki yakan daidaita wani kaga ya samu damar eh, shari'a din wa yashrahu qalbahu lil iman wa yahdihi lil islam wa qad yaj'alu fi kalbi. fi qalbihi min al wata wa tasaqul an dinillah wani Allah yakan sa mar haske a zuciyarsa saboda haka shari'a sai ta zama abu mai sauki gunshi wani kuma <clears throat> Allah yana sa mai nauyi a zuciyarsa ya sa wani abu mai nauyi a zuciyarsa yadda ga shiriyar ya santa amma sai ya rika jin nauyin ya karbe ta ma yahulu bainahu wa bainal islam fa huwa yahulu bainal mar'i wa qalbihi wannan ya zo cikin suratul an'ami aya ta 125 faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya nufin zai shirye shi sai ya bude zuciyansa ya bude kirjinsa sai kaga karban musulunci ya zama abu mai sauki gunsa ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا harajan كأنما يصعد في السماء idan Allah ya yi nufin bata ga mutum fa sai ya zama zuciyarsa tana da kunci ba zai iya barin abu ba ya san abun ba shi da kyau amma barin ya gagare shi saboda Allah bai nufin shirya gare shi ba Allah ka tsare mu fa huwa subhanahu alladhi yatasarrafu ibadihi kayfa yasha Allah ya buɗe zuciyar bawa sai karban imani zama mai abu mai sauki gunsa sai ga mutum ya tuba yadda ya dade yana sabon Allah amma lokaci guda sai kaga ya tuba wa haza la yuwaffaq lizalika amma shi wannan sai zama Allah bai ba shi damar hakan ba saboda haka yasa Allah subhanahu ta'ala ya kira mu ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da zaran kun ji kiran Allah da na sa ku amsa haka ya zo cikin tafsirin ibn ashur at-tanwir wa at-tahrir eh, at-tahrir wa at-tanwir waji'a bi sigatil mudari'i يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهويكم واعلموا أن الله يقول kaga ya zo da siga ta mudari'i ba wai da bane har yanzu ya hulu lidalalati ala anna zalika ya tajaddadu wa yastamir har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yana irin wannan ukuba ga wanda ya ki amsa kiransa a lokacin farko shi yasa ya kawo wato siga ta mudari yahulu bainal mar'i wa qalbihi al maqsud min hadha tahzir al mu'minina min kulli khatirin yahtur fi an-nufus min at fi al-istijabati ila da'wati ar-rasul malamin yace abinda ayar na take karantar da mu shine mu hattara mu kiyaye jinkiri ta wajen amsa kiran manzon Allah mu yi hattara game da jinkiri ta wajen amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran annabi ya kira mu yi kokari mu amsa iya karfinmu karka rika duba awi eh, tasattur fi mukhalafatihi karka rika kawo uzuri to idan na ce zan yi riko da sunnar manzon Allah yaya batun aiki na yaya batun dangi na yaya batun iyali na abinda Allah madaukaki yake cewa da zaran kayi jinkirin amsa kiran manzo to ga ukuba da za ta biyo baya daga baya kana son ka amsan Allah ba zai baka damar shi ba don haka lokacin da Allah ya nufe ka da jin eh, kira na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka amsa nan take da suratul baqara aya ta 235 Allah ya ce wa alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum ku sani fa Allah yana sanin abin da ke cikin rayukanku me yace a gaba fa hazaruhu don haka ku kiyaye Allah in ji Allah da kansa ku sani fa Allah yana sanin abin da ke cikin rayukanku Allah ya san abin da ke cikin ranka sai ya ce fahazaruhu ku kiyaye Allah dan ya riga ya san me ke cikin rayukanku walizalika kana man eh, min du'a ba'd ahli ilmi don haka isa a zamanin salaf malamai suke riko da addu'an nan da ta zo cikin suratu ali imran rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana ya Allah karka karkatar da zukatanmu a bayan ka shirya da wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan addu'a ce mai girman gaske addu'a ce mai girman gaske Allah kada ka karkatar da zukatanmu a bayan ka ba mu shirya saboda shi kansa manzo kamar yadda Aisha ta ba da labari hadisi ya zo cikin sahih bukhari sahih muslim ta fan hadisi da yawa haka na al imami ahmad inda take cewa da da'awatun kana rasulullahi ya da'u biha akwai wasu addu'o'i da manzon Allah ya rike baya barin su yakan ce ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya ne jujjuya zukatan bayi ni ka tabbatar da zuciyata akan addininka saboda ba abin mamaki ba ne jiya kana musulmi yau mutum ya waye gari kafin Allah ka tsare ku saboda halinsa shine na ce ya rasulallah innaka tuksiru tad'u bi hadha du'a kada yawaita addu'an nan me yasa aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai manzon Allah ya ce inna kalba al'adami baina isba'aini min illa zuciyar ɗan adam ai tana tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah subhanahu wa ta'ala fa za sha'a azagahu wa idza sha'a aqamahu idan Allah ya ga dama ya karkatar da zuciyar bawa idan Allah ya ga dama ya miƙar da zuciyar bawa nas'alullah as wal afiya don haka abu na farko wanda ke hana saukan azabar Allah ga bayi shine amsa kiran Allah da kuma amsa kiran manzonsa a take lokacin da mutum ya ji Allah ka samu iya abu na biyu fa wata ko fitnatan la tusiban wata ko fitnatan الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة sai Allah madaukake ya ce kuma ku kiyaye wata fitina wacce ba ta samun waɗanda suka yi zalunci kawai daga cikin ku su kadai akwai wata fitina da in ta tashi zuwa akwai azabar Allah da in ta tashi saukowa ba ta sauka akan waɗanda suka jawo ta su kadai to kaga abu na biyu kenan da farko idan ka ji kiran Allah ka amsa na biyu bayan ka yi ƙoƙarin gyara kanka kuma sai ka gyara na kusa da kai sai ka gyara na kusa da kai shi ne abinda Allah ke nufi da cewa wattaku fitnatan la nan allazina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitina da ba ta samun waɗanda suka yi zalunci kawai daga cikin ku a keɓe wa'lamu anna Allah shadidul iqabi kuma ku sani lalle Allah mai tsananin ukuba ne don haka ɗayan biyu ne bayan ka bi umarnin Allah da na manzon shi idan kana son kada azabar Allah ta sauko gare ka kada fushin Allah ya sako gare ka kada uƙubar Allah ta sako gare ka ko wata fitina ta same ka idan kana son ka samu garkuwa da farko ka amsa kiran Allah da na manzo na biyu ko dai ka nisanci mutumin banza ko ka yi mai nasiha ko dai ka nisanci mutumin banza ko ka yi mai nasiha amma idan kai ka amsa kiran Allah da na manzo sai ka zauna da mutanen banza to an gudu ba tsira ba ne abin da bahaushe ke cewa wai zama da madaukin kanwa ah, kai kayi kokari ka tseratar da kanka ka amsa eh, kiran Allah da na manzon shi to amma kuma na kusa da kai fa bai amsa din ba shi da Allah ya ce nan ma kuma ka kiyaye domin akwai fitinar da za ta sakko ga azzalumai in ta tashi sakkowa ba ta tsayawa kansu sai ta shafi wanda ke kusa da su لأن المعاصي لا التي تظهر لا تظهر ولا تنكر بسبب تسبب للعقوبات والمصائب kamar yadda ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa yana mujallar na 28 shafi na 138 malamai suna cewa idan kai kayi kokarin tsayuwa kan gaskiya to bai isa ba sai kuma kayi kokarin nisantar azzalumai ko kuwa kokarin gyara halinsu idan ba ka yi ƙoƙarin gyara halinsu ba kana tare da azzalumai ko waɗanda ba sa riko da gaskiya to har yanzu ba ka tsira daga azabar Allah ba ko da ka yi riko da gaskiya idan na jikinka mutumin banza ne wallahi ba ka tsira daga azabar Allah ba sai dai idan ka yi nasiha gare shi ka yi ƙoƙarin wato jawo shi zuwa ga addinin gaskiya don haka yasa muhimmancin wannan ayan al-imam al-bukhari Eh, cikin sahihul bukhari ya yi kitabul fitan kitabul fitan wato littafin da ya ware saboda bayani akan fitintinu mai ke jawo fitina da ya yi babi a kai sai ya kawo wannan ayat ta suratul anfal ayat 25 qaulullahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa da ya kawo ayan nan sai kuma ya kawo hadisai karkashin ayan waɗanda suke tabbatar da cewa ko da ka yi riko da gaskiya idan na jikinka bai yi riko da gaskiya ba to baka tsira daga azabar Allah ba ya kawo hadisai da yawa saboda ya fassara wannan aya in ka duba fathul bari ibnu hajar ga sharhin wannan kitabul fitan da al-imam al-bukhari yayi a mujallar na shida shafi na goma sha uku ya ce wa inda tabari an ibn abbasin akwai hadisin da ya zo daga abdullahi bin abbas wanda abdullahi bin abbas ya fassara ita wannan aya da cewar amarallahu almu'mini na allah yuqirrul munkara baina abhurihim abdullahi bin abbas ya fassara ayan nan da cewar abinda allah yake mana umarni shine kada mu tabbatar da aikin laifi a tsakaninmu idan muka tabbatar da aikin laifi a tsakaninmu fa ya ummahumul azab fa azaba za ta game mu baki daya ko da a ce mu mun gyara halinmu ko da wato mun yi riko da gaskiya mun amsa kiran Allah da na manzonsa amma idan ya zama muna tare da mutanen banza azzalumai to babu shakka ba mu tsira daga azabar Allah ba Abdullah bin Abbas ya fassara wannan sannan kuma ibn hajar ya ce wa hazal asar eh, lahu shahidu min hadisi adi bin amira akwai hadisin da aka samu daga adiyu bin amira wanda ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha azza wa jalla la yu'azzibu al'ammata bi amalil khassa Allah subhanahu wa ta'ala baya yi ma jama'a gaba ɗaya azaba saboda laifin wasu mutane keɓe hatta ya rawul munkara na zahranaihim sai fa idan laifi ya fito a gabansu wato don ana laifi a gari Allah ba zai hallaka mutanen garin ba amma idan aka fito da laifin a fili fa idan aka fito da laifin a fili ba a ɓoye ake yin sa ba wahun kadiru na ala an ruhu kuma mutanen gari suna iya hana wannan aikin amma ba su hana ba fa'iza fa'alu zalika azaba Allahu al wal sai manzon Allah ya ce to idan mutanen gari suna ganin aikin laifi a fili ana yinsa a bayyana ba a ɓoye ba kuma za su iya hanawa ba su hana ba to ko da su ba su wannan laifi <clears throat> allah maɗaukaki zai saukar da azaba ya game mutanen garin gaba ɗayansu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin adiyu bin amira wanda yana musnadul imami ahmad ya zo da isnadi mai kyau kamar da ibn hajar ya faɗa cikin fathul bayani hadisin yana sunan abi dawud riwaya ta al'ursu bin amira sannan akwai hadisin huzaifa akwai hadisin jarir bin abdullahi bajali wanda al'imamu ahmad bin hanbal ya rawaito yana al-musnad mujallar na hudu shafiyan dari da tis'in da biyu bare ma akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisai waɗanda suke tabbatar da haka lallai ne idan laifi ya bayyana to allah maɗaukaki bai kyala mutane gaba ɗaya yana haɗa na banza da na kirki allah ya musu azaba gaba ɗayansu idan dai laifi ya zama an bayyana shi saboda haka yasa shari'a ta halatta maka yin ƙaura daga wurin da zunubi ya bayyana zuwa wurin da zunubi ya zama yana da yana da dan sauki domin idan zunubi ya bayyana a guri ya zama babu yadda za ka ka iya tseratar da kanka da za ka iya hana wato abin da ya fi dacewa gare ka ne kaura akwai hadisai da dama kamar guda hadisai misali kamar guda takwas na ɗaya hadisin sayyidina abubakar as-siddiq don malamai suna ba da misali da hadisin sayyidina abubakar wannan hadisin yana sunan abi dawud sunan tarmizi musnad al-imam ahmad sahihu ibn hibban al-imam an-nawawi ya inganta hadisin a littafin sa al-azkar haka nan ibn muflih a littafin al-adab shar'iyya a mujallar na farko shafin 192 da hadisin yana sahihu sunan sunan tarmizi hadisin ya 2168 sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda yace inni sami'tu rasulullahi yaqul na ji manzon Allah yana cewa inna nasa idza ra'aw zalima idan mutane suka ga azzalumi yana zalunci kaga zalunci nasa ya bayyana kenan <clears throat> falam ya akuzo ala daihi ba su kama hannuwansa ba abinda ake nufi da kama hannuwansa a hana shi wannan zalimcin au shakka an ya ummahumullahu bi azabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai tabbaci ba da dadewa ba Allah maɗaukaki zai game mutanen gaba ɗayansu da azaba da azalimin da waɗanda ba su yin zalunci wannan hadisin na sayyidina abubakar ya zo da eh, eh, riwaya kamar kashi biyu a riwaya ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi babu mutanen da za a rika yin sabon Allah a cikin su falam yugayyiru basu basu yi kokarin canza halin da aka shiga ba illa aushaka an ya ummahum Allah bi iqab face akwai tabbacin Allah subhanahu wata'ala zai game su da azabarsa Allah ka tsare mu don haka lallai ne idan ana aiki na laifi ko da kai kayi riko da gaskiya to ka nisanci wannan aiki idan baka nisanci wannan aikin ba har yanzu baka samu kukuta daga azabar Allah ba saboda wannan hadisi na sayyidina Abubakar yana ah, sahihu targhib hadisi na 2317 hadisi na biyu shine hadisin jarir bin abdullahi al-bajali wanda ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'asi babu wani mutum da zai kasance cikin wata jama'a yana sabon Allah a cikin jama'an kuma sun sani ya kadiruna ala an yugayyiru alaihim wala yugayyiruna su mutanen gari suna iya canza al'amarin amma ba su canza ba suna iya hanawa amma ba su hana ba suna gani ana sakon Allah illa asabahum Allahu minhu bi iqabin qabla an yamutu manzon Allah ya ce Allah ya yi alkawari sai ya musu ukuba kafin su mutu kaga ya dan bambanta da hadisin sai na abubakar wato azabar dole za ta zo <clears throat> azabar dole za ta zo mutanen garin gaba su komai dadewa kafin su mutu sai Allah ya musu ukuba saboda suna gani ana sakon shi amma ba su hana ba kuma za su iya hanawa don haka yasa fasadi cikin al'umma musiba ne idan aka samu fasadi cikin al'umma to da wanda ya jawo da wanda bai jawo ba musiba tana game kowa matukar shugabanni suna iya gyara amma ba su yi ba hadisin yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 409 hadisi na uku shine hadisin huzaifa bin al-yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la ta'murunna bil ma'ruf lallai ku yi umarni a aikata abubuwa masu kyau wala tanhawunna anil munkar kuma lallai ne ku hana aikata munanan ayyuka duk wani abu mara kyau lallai ne ku hana aikatawa aw la yushikanna Allah an yab'asa alaikum azaban min idan ko ku yi haka ba to Allah zai aiko azaba daga wurinsa zai turo muku da wata azaba sun mata da idan kuwa har aka kai wannan gaba ko da kun yi addu'a fala yastajibu lakum Allah ba zai amsa ba kaga akwai mutanen kwarai akwai mutanen banza mutanen banza suna aiki mara kyau mutanen kwarai suna gani ba su hana ba to Allah zai turo azaba ko da mutanen kwarai sun yi addu'a Allah ba zai amsa ba saboda ka kaga kenan zama da mutumin da ke sabon Allah yana jawo ukuba ga mutum ko da mutum bai sabon Allah ne in ka duba bayanin al-imam al-bakawi a sharh sunna dan yana cewa hadisin huzaifa hadisi ne mai kyau yana mujallar na bakwai shafi na 357 sannan akwai eh, hadisi na hudu shine hadisin zainab bintu jahashi a wata riwayar ana cewa ummu salama ce wannan hadisin da ake cewa ummu salama yana cikin muwatta amma wannan hadisin bai inganta ba malaman hadisi suna inkarinsa asalin hadisin tsakanin zainab ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zainab bintu jahashin domin dukkan su matan annabi ne da ummu salama da zainab bintu jahashin ummul mu'minin allah ya kara musu yarda zainab ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya rasulallah a nahliku wa fina salihun shin za mu hallaka cikinmu akwai mutanen kwarai zai yiwu mu hallaka kala sai annabi ya ce na'am kwarai kuwa kuna da mutanen kwarai a gari kuma sai ku hallaka idan al khabasu idan laifi ya yi yawa shi da ake cewa laifi ya yi yawa shine idan laifin ya bayyana amma idan laifi yana ɓoye komi yawansa ba a ɗaukar laifi yana da yawa saboda tsakanin mutum ne da allah kuma da zarar mutum ya nemi gafaran allah zai yafe mishi amma idan laifi aka bayyana shi to wannan lokaci ba a cewa laifi kaɗan ne hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim sannan na biyar hadisin annu'man bin bashir hadisin annu'man bin bashir shi ma yana tabbatar da haka fasaran wannan aya ta suratul anfal yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalul mudhin fi hududillah wal waqi'i fiha masalu qaumin istahamu safina manzon Allah ya bamu misali ma yace tafiya ake cikin teku ana tafiya cikin teku mutane wato suna cikin jirgi guda ya zamanto suka yi ƙuri'a jama'an da ke da wannan jirgin fasara ba'abuhum fi asfaliha wa sara ba'abuhum fi a'laha wannan hadisin ya zo da lafuzza daban-daban hadisin yana sahihul bukhari yana kuma wasu littafan hadisi kamar misali sunan eh, sunan tirmizi yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2173 lafazinsa ya bambanta da yanda ya zo cikin sahih bukhari ina kitabu shurka da kitabu shahadat yana babul qur'ati fil mushkila yana daga cikin dalilai da malamai suke kafawa na cewa akan yi ƙuri'a a musulunci ba laifi ba ne ƙuri'a ta tabbata a sunnar manzon Allah wato mutane da suke cikin jirgin ruwa da suka shiga jirgin ruwan nan sai ya zama dole sai an yi ƙuri'a saboda a kowa ya samu kujerarsa maimakon ya zama an samu zalunci ta wajen rabu da aka yi ƙuri'a sai wasu suka zama suna saman jirgin wasu suna ƙasa to sai ya zama waɗannan da ke ƙasa ya murruna bil ma'i alallazi na fi a'laha fa ta'azzau bihi fa kaza fasan a wata riwaya mutum guda daga cikin wannan jirgin sai ya ɗauki gatari ya ce shi zai fasa ƙasan jirgin saboda ya samu hanyar da zai rika ɗiban ruwansa yana ƙasan jirgi idan yana buƙatar ruwa kaga sai na saman ya ɗebo ya bashi faja ala yankuru yankuru asfal safina yana ta saran wato kasan jirgin ruwan abokan tafiya suka zo fa atahu fa qalu inji annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne malaka me ya same ka ga jama'a a cikin jirgin ruwa ka dauki gatari kana saran shi kala sai ya ce ta'addaitum bi wala budda li min mai kun cutar da ni ina bukatar ruwa kun hana ni ni kuwa na gani ma ina da damar wannan ruwa saboda haka yasa na ɗau gatari don in sari inda zan ɗebi ruwa na ba tare da na roƙi kowa ya san mun ba Shi ne mazan Allah ya ce to kaga anan nan fa'in aka zo ala yadihi idan sun kama hannuwan shi sun hana shi nan ba maganar wa'azi ba ne a gurin ko wa'azi kadai ba zai isa ba sai an kwace ma gatarin mazan Allah ya ce idan sun kama hannuwansa an jau wa na jau an fusa za su tsira kuma wasu ma za su tsira Wa'in tara kuhu idan sun bar shi saboda shi ya yi yunkuri sai ya fasa jirgin nan don ya samu inda zai ɗebi ruwa to yana fasa jirgin nan kuwa ahlakuhu wa ahlaku anfusahu manzo Allah ya ce za su hallaka shi kuma su hallaka rayukansu saboda jirgin zai nutse dukkan za su halaka wannan shi ke misalin rayuwar al'umma a cikin gari manzon Allah da kansa ya buga mana wannan misali game da rayuwar al'umma abinda ke kawo musiba a gari musiba in ta tashi zuwa ba za ta kyale mutumin kwarai mutumin wato kwarai mm, ah, mutumin banza kawai za ta sama zai zama tana gamewa ne da mutumin banza da mutumin kwarai eh, shi yasa umar bin Abdul aziz daga cikin shugabanni na kwarai da aka yi hadisin yana muwaffa hadisi na 1820 umar bin abdulaziz yake cewa inna allaha ta'ala la yu'azzibu al'ammata bi zambil khassa walakin idza umila al munkaru jiharan istahaqqu kullahum al uquba asali Allah bai kama wani da laifin wani wannan shine asalin ka'ida asali kowa ya laifi ukuba tana hawa kansa ne amma idan laifi ya fito waje to da wanda yayi da wanda bai yi ba laifin yana shafan kowa saboda haka yasa don ka shiryu baka gama kuɓuta daga azabar Allah ba sai ka nisanci mutumin banza ko ka yi ƙoƙarin nasiha gare shi eh, na shida shine hadisin abdullahi bin umar waɗannan hadisai duk sahabban manzon Allah suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da fassarar wannan aya ta suratul anfal hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane murru bil ma'rufi wanhau anil munkar qabla an tad'u wallaha fala yastajibu bulaku. ya ku mutane ku rika umarni a yi abu mai kyau ku rika hana mummunan abu ba daidai ba ne ka ce za ka sa ido kawai ka ga yara suna abin da eh, ba shi da kyau ba za ka tsawatar ba a ce ai rayuwa ta canza ba. rayuwar musulunci ba ta canzawa yadda take a zamanin manzon Allah haka ya kamata ta kasance a zamanin yanzu duk wanda aka ga ya shiga wani hali ya kamata a tsawatar mishi idan ba a tsawatar ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a kai lokacin da za ku roki Allah ya ki amsa muku ku mutanen kware ma da kuke gare wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum kafin a kai lokacin da za ku nemi gafaran sa ya ki gafarta muku in annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kun zama kuna izgilanci kenan da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala yace innal amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar la yuqarribu ajalan wa innal ahbara min al yahudi war ruhban min an nasara lamma taraku al amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar la'anahum Allah ala lisani anbiya'ihim ai inda za ku dubi tarihi manzon Allah ya ce yahudawa da nasara kafin Allah ya la'ance su abinda suka aikata shine sun bar wa'azi sun bar karantarwa saboda haka an kawo yanci kowa yana da damar ya yanci an kyale kowa ya abin da ya ga dama babu tsawatarwa to tunda babu tsawatarwa da mai laifi da mara laifi sai annabawan suka tsine musu albarka gaba ɗayansu bayan annabawa sun la'ance su fa manzon Allah ya ce sun ma'ammahumul bala'u sai bala'i ya game gaba ɗayansu hadisin yana sunan ibn maja eh, yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 3251 to Allah ya dawo kira ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wazkuru iz antum qalilun mustada'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaddafakum an-nas fa'awakum فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله يجي مصحبا النبي صلى الله عليه وسلم wannan bayan yakin badar kenan bayan an yakin badar a shekara ta biyu daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wazkuru iz antum qalilun ku sahabbai ku tuna lokacin da kuke yan kaɗan. mustab'afuna fil ardi an kuna masu rauni a ƙasa kuna masu rauni a ƙasa saboda su ne mafi kankanta daga cikin mabiya addinai Allah ya ce takafuna ay yatakattafakum nasu kuna tsoron kada mutane su cafke ku domin ba maganar faɗa ba ne saboda rashin yawan musulmai a zamanin farko ba maganar su yaƙi ba ne tsoro suke ma wato a rika tsintarsu ana kashewa don a lokacin ba su da yawan da za su iya yin faɗa don kare kansu Fa'awa kun sai Allah ya baku mafaka a garin Madina wa kun bi nasarhi kuma ya karfafa muku da nasararsa kuka ci yaƙin Badar wa mina tsayi ba ta ya muku arziki da abinci mai daɗi mai kyau la'allakum tashkuruna da fatan ku godiya sai aka ce musu mene يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا كودا نسكي إيماني la ta Allah wa kada ku ci amanar Allah da ta manzonsa kada ku ci amanar Allah da ta manzonsa domin ga irin taimakon da Allah ya muku wa ta khunu amanatikum idan kuka ci amanar Allah da ta manzonsa za ku kai ga cin dukkan wata amana da aka ba ku wa antum ta'lamuna alhali kuna sani ah, don haka yasa amana min lawazimil iman ba ka raba amana da imani suna da alaka akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda babu amana gare shi Allah ka tsare mu Allah ka samu iya rikon amana saboda haka yasa amana take da girma take da nauyi take da nauyi tana da nauyi domin me tana da alaka da imani tana da alaka da imani hadisin yana sahihul jami'i sagiyar hadisi na 7179 in ka duba ma uh, uh, Allah madaukaki yayi magana akan ta a farkon suratul muminun قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون أنا سفا تماس إيماني قد أفلح المؤمنون cikin siffar masu imani akwai riko da amana subhanallah Allah ka tsamu iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mu'minu man aminahu nasu ala dima'ihim wa amwalihim babu amanar da ta wuce zama lafiya da mutane baya ga amana ta imani manzon Allah ya ce muminin shi ne wanda mutane suka aminta da shi ba zai zubar jinin su ba ba zai tozarta dukiyarsu ba yana gwada cewa amana tana da girma don haka yasa Allah ya kira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su rike amanan nan da kyau ah, wadda take tsakaninsu da Allah da kuma manzon Allah sai ya ce wa'alamu واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أنا ما صحابان النبي صلى الله عليه وسلم وأزي الله ينامس وأزي kaga an tuna musu yadda rayuwarsu take a makka da irin taimakon da Allah ya musu ya ba su mafaka a garin madina garin madina mai abinci iri-iri masu daɗi saɓanin makka sannan kuma allah ya ba su nasara da suna fargaba yanzu kuma gashi allah ya ba su ɗaukaka sun ci nasara a yakin badar to ana, jan jan hankalinsu ga abin da zai iya jawo musu azabar allah eh, cin amana wa'alamu ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna dukiyanku 'ya'yanku fa fitina ne kaga dukiya tana iya jawo maka azabar Allah ‘ya'yanka suna iya jawo maka azabar Allah wa annallaha indahu ajrun azim shi Allah a wurinsa ne ake samun lada mai girma babu shakka dukiya da ‘ya'ya suna zama fitina ga ɗan adam kana iya tsare kanka gwargwadon hali ta wajen riko da addini amma kaga a dalilin dukiyarka a dalilin ‘ya'yanka sai azabar Allah ta sauko gare ka ka yi iya ƙoƙarinka wajen tsare kai kanka tsakaninka da Allah wannan ya zo cikin suratul tagabun aya ta hudu zuwa 17 inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum saboda haka Allah ke gaya masa habban annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi hattara game da dukiya kuma ku yi hattara game da 'ya'ya kada su zama fitina gare ku يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا كودن سكي إيماني إن تتقوا الله إن كنت يا الله in kun kiyaye dokokin Allah ya ji allakun furqanan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku nasara zai ba ku nasarar da tafi wacce kuke gari a yanzu al-furqan shine al-izzu wan nasr wan najatu wan nur alladhi uh, yufarriqu bayna al-haqqi wal batil wa yukaffir ankum sayyi'atikum Allah zai kankare muku laifukan ku ya gafarta muku wa yaghfir lakum wallahu zul azim kuma Allah mai falala ne mai girma وإذ يمكر بك الذين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله مدوكك يجيو مغنى دا النبي صلى الله عليه وسلم ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ka tuna kaga an tuna masa habbai ai mm. an tuna masa habbai ni'imar da Allah ya musu da suna makka ga irin rayuwar fargaba da suke ciki yanzu gashi Allah ya kawo su wurin da sun samu nutsuwa da ɗaukaka da daraja to sai Allah ya ci ya dawo tuna ma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam wa iz yamkuru bika allazina kafaru kai ma muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna fa lokacin da kafirai suke ta kulla makirci gare ka kar ka manta ka tuna allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tunatarwa ga manzo tunatarwa ne gare mu ka tuna lokacin da kafirai suke ta kulla makirci gare ka le yusbitu ka shin su kama ka ne su daure su tabbatar da kai a garin su hana ka fita au yaqtuluka ko kuwa su kashe ka ne au yukhrijuka ko kuma su kore ka daga garin makka wanne ne ya kamata su yi har ma micin akai mitin akai ana tattaunawa me ya kamata a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake tunatar da annabi wa yamkuruna suna ta kulla makircin su wa yamkurullah Allah kuma yana shirya mayar musu da makirci wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu sakayya akan makirci malaman tafsiri sun yi magana game da yanda. kafirai suka yi ta mitin wajen ganin irin hukuncin da za su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka kaga Allah maɗaukaki ya faɗi abubuwa guda uku waɗanda suka yi ka aw ka aw ka ko dai su ɗaure annabi su hana shi fita daga garin makka ko kuma su kashe annabi kaga sun huta ko kuma su kore annabi ya bar garin makka wanne ya kamata su yi idan ka dubi littafan tafsiri zaka ga labarin da ake jingina ma abdullahi bin abbas a kan cewa anna quraishin fariku lamma aslamatil ansar an ya yatafaqama amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da labari ya yadu a garin makka labari ya yadu a garin makka cewa mutanen madina fa sun karɓi musulunci mutanen makka sun samu labari musulunci ya yadu a cikin gidajen mutanen madina to wannan abu sai ta da hankalin mutanen makka kun ga idan muka kyale musuluncin nan ya yaɗu a wani gari to babu shakka muna cikin barazana fatta ma'ana farin min kibarihim fi darin nudwa don haka fi darin nadwa sai manyan gari suka haɗu a ainihin wani ɗaki da suke kiransa darun nadwa wurin taro ne wurin da manya suke taro liya ta shawaru fi amrin rasulillah saboda su yi shawara game da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat ru'usuhum daga cikin manyan akwai ataba da shaiba wanda wane da gani ya'yan rabi'a akwai abu jahal bin hisham akwai abu sufyan akwai dai kafiran makka manya da dama a lokacin fa'atarabahum iblisu la'anahullah fi surati shahin ana cewa wannan yana cikin littafin tafsiri sai iblis ya rikida ya taho ma mutanen makka a surar wani tsohon mutum wato iblis sai ya rikida ya taho gari a siffan wani tsoho babban mutum falan mara ahu lokacin da suka ganshi ya taho kofar inda suke taro man anta wane ne kai kala sai ce shafin min najad ai wani tsoho ne daga yankin najad sami'tu na ji labari za ku yi taro gagarumi fa aratu an ahburakum don haka yasa na gani ma ya kamata in halarci wurin da za a yi taron nan walan da minni ra'ayan wa nusan ba za ku rasa kyakkyawan shawara da kuma nasiha ta kware daga wurina ba wato halarta na taron nan zai zama alheri gare ku in ji shi iblis kenan a siffan wannan tsoho suka ce udkhul to shigo tunda dama taro ake na tattaunawa kai ko babban mutum ne saboda haka sai ya shiga bakala abul bahtari ɗaya daga cikin dattawan makka amma ana ni a shawara na fa'ara an ta'khuzu muhammadan ni shawara ta ita ce ku kama muhammadu wa tahbisuhu ku tsare shi fi baitin a wani gida wata shuddu wisaqahu ku tamke ɗaurin da za ku yi masa wata suddu babal bait sannan ku toshe kofar ɗakin gaira kawwa tulquna ilaihi ta'amahu wa sharabahu illa kawai za ku bar wani ɗan rami wani ɗan taga window inda za ku rika jefa mara abinci da abin sha amma shi kenan haka za a yi mai kuma ba wai shine za a fara mishi ba fa sun daɗe suna mawaƙa haka sun daɗe suna wa mutane haka ba irin wannan wanda za ta kai ga mutum ma ya mutu sun daɗe suna yin haka ya ce wata su bihi raibal madun hatta ya halaka fihi kama halaka man qablahu min shu'ara lokacin da iblis ya ji shawaran abul bahtari a tsara annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine Allah ya faɗa cikin alkur'ani Eh, wa idh yamkuru bika allazina kafaru li shawaran farko a tabbatar an daure annabi an shi a wani daki an toshe kofa a bar yar window kawai inda za a bashi abinci da abin sha har dai ya mutu sai iblis ya daka tsawa ya ce a'a ya ce bi isar ra'ayi ra'aytum wannan ra'ayi da kuka kawo tir da shi wallahi la in habastumuhu fi baitin domin idan kuka tsare muhammadu a wani daki fa kharaja amruhu min wara'il babi labarinsa ya riga ya fita ta bayan ainihin kofar wannan ɗakin allazi a galaktun dunahu ila ashabihi wato yau da gobe za a samu eh, masoyan shi za su ji labari ga ɗakin da kuka kulle shi yau da gobe sai an ji labari fa ku an yasibu alaikum wa yuqatilukum wa ya'khuzuhu min aydikum karshenta idan labarin ya tabbata ga inda aka tsara annabi masoyansa za su zo su kwato shi kuma za su yaƙe ku saboda haka ba daidai bane ku ce za ku tsare shi ku abin nan kalu suka ce sadaka shekun najadi lalle wannan tsohon najadu ya faɗi gaskiya fa qala hisham bin amr ibn ah, bani min bani amir bin lu'ay hisham bin amr sai ya ce amma ana ni shawara ta fa'ara an tahmiluhu ala ba'irin ku dora muhammadu akan raƙumi wa takhrijuhu min bayni afhurikum ku fitar da shi daga cikin gari ku raba shi da garin makka fala yadurrukum kuma sana'a idan an tafi dokan daji a sake raƙumin ba ruwanku da me ya same shi kuma nan gaba wa ila aina waqa me ya faru da shi ina ya tafi ba ruwanku iza gaba an kun muddin ya bar garin nan wasu tarahtum min hukun huta da shi kenan iblis la'anahu ya ce ma hadha lakum bi ra'ayin ta'tamidunahu wannan shawaran ba shawara ce da za a dogara da ita ba a ɗora muhammadu kan raƙumi a tafi daji a sake raƙumin ta'amiduna ila rajulin kad afsada ahlamakum mutumin da ya riga ya bata tunaninku wato shi annabi kenan sallallahu alaihi wasallam fa tukhrijunahu ila ghayrikum wato kun ɗauke shi kun ɗaura kan raƙumi kun kore shi daga garinku wato ba ku damu da ina kuma zai je ya bata ba bayan ya riga ya bata naku garin kun tura shi je ya ɓata wani gari kuma alam tarau ila halawati mantiqihi iblis yace ba ku ganin irin dadin maganarsa ya iya magana wa halawati lisanihi da zakin harshensa wa akhzil qulubi yanda yake kama zukata bima tasma'u min hadisihi yanda zukatan mutane suke karkatowa ga annabi saboda labarin eh, saboda maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam suna daukan hankali wallahi la in fa'altum zalika la yazhabanna wa la quluba qaumin idan kuka dora shi kan kuma kuka raba shi da garinku to fa zai tafi ne ga wani gari ga wasu mutane kuma zai yi nasara a kansu sun ma yasiru bihim ilaikum idan ya yi nasara a wani gari fa ya samu masoya ya haɗa jama'a to fa zai dawo garin nan dai sai ya yaƙe ku fa yukhrijukum min biladikum zai taho ya fitar da ku kamar yadda kuka fitar da shi kalu sai suka ce eh, sadaka shekun najadi lalle wannan tsohon najadi ya faɗi gaskiya kaga ai idan ku aka yi haka abin da zai faru kenan sai abu jahal ya ce wallahi la'ushiran na alaikun bi ra'ayin ma a ni zan ba da wani shawarar da ba na ganin akwai shawarar da ta kai ta? in inni ara an ta'khudhu min kulli batunin min shaban shabban abin da nake gani a samu saurayi daga kowane dangi na zuriyar qurayshawa kowane dangi a samu saurayi guda mm, ah, nasiban wasitan fatiyan wanda ke da tabbacin asali da shawa sannan ya kasance lafiyayye wanda ke da ƙarfi sun mai uta kulla fatan minhum saifan sariman idan aka ciro matasa daga ainihin zuriya ko ainihin ƙabilu na shawa to sai a ba mu kowane saurayi kuma takobi abinda za su yi sun mai yarbu na rajulin wahidi su sari muhammadu sara lokaci ɗaya kamar mutum ɗaya ne ya sare shi kaga idan sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sara a lokaci guda fa'iza ta farra damuhu bainal qaba'il kulliha ba za a ce ga ƙabilar da ta kashe muhammadu ba zai zama duk kabilun qurayshawa ne suka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam wala azunnu hazal hayya min bani hashim ni ba na tunanin zuriyar banu hashim za su iya komi ta wajen yakar qurayshawa kulliha la kawauna ala harbi quraish kulliha banu hashim su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su iya yakan qurayshawa gaba ɗayan su ba saboda haka wannan ita ce shawarar da ta fi dacewa wa innahum idza ra'aw zalika qabilul aqla idan suka ga cewar ba za su iya yakan qurayshawa gaba ɗayan su ba to za su yadda su karbi wato diyyar da za a bada tunda an riga an kashe muhammadu sai a biya diyya kawai fa tu'addi quraishun diyatahu sai quraishawa gaba ɗaya su hadu su biya diyar muhammadu sai iblis la'anahu yace sadaka hazal fata kaga wannan saurayi in ji iblis wato abu jahal shine saurayi kaga wannan saurayi ya faɗi gaskiya wato wannan ita ce shawarar da tafi dacewa a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa ajwadukum ra'ayan alƙaunu maƙala ni dai abin da nake gani shawara ta a ɗauki maganar da abu jahal ya faɗa la'ara ra'ayan gairahu shikenan fa tafarraqu ala qawli abi jahalin wa hum mujmi'una lahu yanzu sun haɗa kan ainihin ra'ayin da abu jahal ya kawo fa'ata jibril sai mala'ika jibril ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam a akhbarahu bizalika mala'ika jibril ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji ga abin da fa aka yi mitin akai wa amarahu allah ya bi ta fi mabja'ihi mala'ika jibril ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka kwana a kan ka allazi ya bitu fihi wanda dama ya saba kwana a kai fa'azina allahu lahu inda zalika bil khuruj ila madina saboda haka sai allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam izinin ya yi hijira saboda manzon allah ba shi da ikon yin hijira sai da izinin allah wa amarahu allah ya bi tafi matujihi kada ya kwana a wannan gida saboda haka fa'amara rasulullahi ali ibn abi talibin manzon Allah ya kira sayyidina ali anya ya nama fi mabja'ihi yace ya kwanta a shimfidarsa wato ya kwana a shimfidarsa shi ya fita wa qala lahu yace masa ittashih bi burdati hazihi wato ya badda kama da ainihin alkyabba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alburda wato ya ɓadda kama da ainihin suturan manzo ya yafa mayafinsa kamar manzo ne alhali ba shi ba ne fa innahu lan yakhlusa ilaika minhum amrun babu wani al'amari da zai iso gare ka takrahuhu thumma kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga daki fa akhadha qabghatan min turabin ya dauki turbaya ya ɗebi turbaya fa Allahu anhu saboda haka sai Allah ya dauke ganin waɗannan kafiran da suke kewaye da gidan suna gadin gidan faja'ala yansuru turaba ala ru'usihim yana zuba kasa a kansu wato sun yi bacci yana cewa yana karanta suratu yasin inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun wa min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa madwa ila al-gari lokacin manzo ya fita ya tafi ga ainihin kogo eh, kogon sauru shi da sayyidina abubakar as-siddiq wa khallafa aliyan bi makka kaga ya bar sayyidina ali a makka hatta yu'addiya anhu alwada'i'a sayyidina ali shi zai shi zai biya masa wato kayan ajiya shi zai mai da kayan ajiya waɗanda mutane ke kawo annabi allati kanat indahu wa kanat tuwadda'u indahu wa kanat indahu li wa amanatihi akan kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kayan ajiya kayan amana saboda kowa ya san mai gaskiya ne kowa ya san mai rike amana ne ƙwabatar mushiriku na ya hari aliyan kafirai sun kwana suna gadin sayyidina ali sun ɗauka manzon allah ne yana fi firashin rasulillah ya na annahu nabi suna tammani ai annabi ne yake kwance falamma asbahu saru ilai gari ya waye suka zo ga sayyidina ali farau aliyan radiyallahu anhu sai suka ga sayyidina ali ne suka ce aina sahibuka ina ina abokinka ina sahibinka muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala la adri yace ban sani ba faqtasu atharahu wa arsalu fi talabihi daga lokacin aka sa raƙumai wato kyautar raƙumai ga wanda ya kawo ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kama neman sa gabas da yamma kudu da arewa ka ji labarin wannan labarin yana cikin littafan tafsiri amma hadisin bai inganta ba duk tsawonsa saboda haka labarin tsohon najadu ba shi da asali a sunna ka duba kitabu sira kharijin kitabu sira na muhammadu ghazali wanda muhammad nasiruddin al-albani ya yi shafiyan 163 masana hadisi da yawa sun kushe ma wannan hadisin saboda dalilai da dama misali zan baka dalilin da zai gwada maka cewa hadisin bai inganta ba misali guda a yadda labarin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai wuce yana karanta inna ja'alna fi inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fa hiya ila al-asqani fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan saboda haka sai Allah ya badda basira badda ganin waɗannan kafirin ba su ga annabi ba to tunda ba su ga annabi ba har ya riga ya wuce me kuma hikimar sayyidina ali ya kwana a gurin babu hikima domin dama ai kokari manzo yake ya kukuta kuma ya riga ya kukuta na biyu idan sayyidina ali idan manzo zai ce sayyidina ali kwanta a shimfiɗa na kaga manzon Allah shi ya guji halaka amma ya dora sayyidina ali akai wanda kuma nan ma ba daidai bane bai kamata ka suranta manzon Allah da irin wannan tunanin ba tunda Allah ya iya kare annabi to dan me zai ce sayyidina ali ya je ya dauki mayafinsa ko abin da suturarsa ya ɓadda kama ya kwanta gurin kaga ba dalili ba hikima hmm. sai zama kamar tufka da warwara ne mai Allah ya ce a gaba Wa tutla alaihim عليهم qalu qad sami'na law لو نشاء لقلنا mithla hadha لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكرن تامس آيو يمو قالوا سيسوشي قد سمعنا أي بودغا من جلو نشاء لقلنا مثل هذا دا من قدام هذا مفدئر ونا wato idan an karanta alkur'ani ga kafirai sukan ce su ma ai za su iya tsara littafi kamar alkur'ani in haza illa asatirul awwalin shi alkur'ani ba komai bane face tatsuniyoyi na mutanen farko wato labari ne kawai na mutanen da suka riga suka shuɗe وإذ قالوا اللهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أكوي حديث أنس بن مالك أبو جهل شيء يولى kaga Allah madaukaki ya ce ko da an karanta mu mutanen maka ayoyinsa wa'azi da aka yi da alkur'ani bai tasiri gare su ƙaryata alkur'anin ma suke suna cewa ai tatsuniyar mutanen farko ne to baya ga haka har ma an samu abu jahal ya ce allahumma in kana haza huwal alhaqqa min indika ya allah idan dai wannan shine gaskiya da ya zo daga wurinka wato idan saƙon da muhammadu ya zo da shi gaskiya ne daga wurinka ne fa'amtiyar alaina hijaratan min sama'i kai kai mana ruwan duwatsu daga sama mu halaka a wuce na bi azabin alin ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi kaga wannan babu wautar da ta kai wannan eh, malamai suna buga misali da nau'ukan jahilci tana yiwa wani lokaci mai magana a kai amma daga cikin nau'ukan jahilci da ake misali da su mm, jahilcin abu jahal yana daga mafi munin jahilci domin kai ne kake cewa ya allah idan wannan saƙo da muhammadu ya zo da shi gaskiya ne daga wurinka me kamata ka ce ka ce allah ka shirye ni ko sai ce a'a ya allah idan wannan gaskiya ne daga wurinka ne to ka yi mana ruwan duwatsu mu mutu akwai jahilcin da ya wuce wannan ba daidai ba ne mutum ya yi irin wannan addu'a maimakon haka sai ya ce ya allah idan abin da muhammadu ya zo da shi gaskiya ne allah ka nufe ni da ba. sai ce fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim mai Allah madaukaki ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana abu na hudu wanda ke hana azabar Allah ta sako a duniya shine kasancewar annabi Muhammad yana zaune a gari idan akwai annabin Allah a gari to azaba ba ta zuwa wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah bai kasance mai yi musu azaba ba alhali kai Muhammadu kana cikin garin ba zai yiwu ba wannan shine sababi na hudu wanda ke kare mutane daga samun azabar Allah kuma ba wai annabi Muhammad kadai bane babu wani wata al'umma da Allah madaukake mata azaba face sai da ya kawar da annabin daga cikin garin idan akwai annabi a gari to Allah bai musu azaba in ka dubi tarihin annaba magabata annabi nuhu annabi lut annabi hudu da annabi salihu in ka dubi tarihin su kowane daga cikin su al'ummarsa kafin a mata azaba sai da aka raba ta da ainihin annabi sai da aka ware annabin sannan aka yi mata azaba shi yasa Allah madaukaki ya ce ko da Abu Jahal yayi addu'a Allah ya saukar da ruwan duwatsu Allah ba zai saukar da ruwan duwatsu ba inda akwai annabi Muhammadu a garin ce saboda haka yasa kaga lokacin da kake makka yayi wannan addu'a kuma Allah bai saukar da azaba ba saboda me saboda akwai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gari sababi na biyar wanda ke hana saukan azaba fa shine kasancewar mutane suna neman kafaran Allah shi yasa Allah madaukaki yace wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah maɗaukaki bai kasance mai yi musu azaba ba alhali su ɗin suna neman gafara wannan eh, rabin ayan nan ya samu muhawara sosai na malaman tafsiri ta wajen bayani kansa ya ce shin mutanen baka suna neman gafaran Allah ne eh, ibn kasira ya ce la abinda Allah ke nufi shine wato nan gaba za a samu waɗanda za su nemi gafaran Allah daga cikin mutanen garin eh, ala kulli halin wannan ya tabbatar mana Allah subhanahu wata'ala yakan kawar da azabarsa ga mutane idan suna neman gafarar shi shi yasa ya ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai kasance mai yi musu azaba ba alhali su wato suna neman gafarar shi wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ah, dalili na biyar dalili na, na shida wanda ke hana saukar azabar Allah shine kasancewar rayuwa da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin mu ci gaba domin akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito wannan hadisi wanda ke nuna karama darajar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da sahabban manzon Allah suna da daraja hadisin Abu Musa al-Ash'ari sallaina al-maghriba ma'a rasulillah mun yi sallar magariba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi sallar magariba tare da manzon Allah sun makulna sai muka ce laujalasna hatta nusalli ma'ahu isha'a me zai hada mu ci gaba da zama tun da mun yi magariba mu zauna masallaci har dai lokacin isha sannan sai mu yi sallar isha sai mu tafi gida kala fajalasna muka yi ta zama bayan gama sallar magariba har zuwa lokacin isha'i fa kharaja alaina sai manzon Allah ya fito ya tarar da mu muna zaune a masallaci fa kala yace ma zintum ha kuna yanzu ku gushe ba kuna zaune a nan tunda aka yi sallar magariba ba ku tashi ba قلنا muka ce ya الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك isha. bayan mun yi sallar magariba shine muka ga bai kamata ma mu koma gida ba bari mu zauna kawai har sai mun yi sallar isha sannan mu tashi kala sai manzon Allah ya ce ahsantum kun kyauta kaga wannan kalma da ya faɗa shi yasa zama bayan sallar magrib kana zikiri sai an yi sallar isha ka fita ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da sahabbai suka gaya masa muna jiran sai an yi isha kafin mu koma gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahsantu a wata riwayar ya ce asabtu kun dace da sunna ko dai ya ce kun kyauta ko kuma ya dace ko kuma ya ce kun dace da sunna don haka yana da kyau mutumin da aka yi sallah ya zauna musamman bayan sallar magrib bare ita sallah umuman matukar an yi sallar farilla mutum ya zauna yana jiran a yi wata sallar tare da shi yana samun lada ana rubuta masa yana cikin sallar to musamman kuma sallar maghrib saboda tsakaninta da isha'i ba shi da tsayi don haka yasa idan dai ba akwai wani abu muhimmi da za ka yi ba ka zauna a masallaci bayan an yi sallar maghrib sai an yi isha'i kafin nan ka fita yana da muhimmanci kwarai a lokacin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito ya tarar da sahabbai shi ma fa sai ya zauna kuma sai ya karantar da su don abu musallash ari ya ce farafa a ra'asahu ila sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama wa kana kasiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama sau da yawa idan ana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daga kansa ya kalli sama saboda fatan ko Allah zai saukar da wahayi gare shi saboda sha'awar zuwan mala'ika don haka yasa manzon Allah yakan yawaita daga kansa yana kallon sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon sama tunda bayan sallar magrib ne zuwa isha kaga taurari su daga sun fito kenan sai manzon Allah ya kalli taurari sai ya ce masahabbai annujumu amanatul lis-sama'i kun ga taurarin nan su ne amanar sararin samaniya duk ranar da ka daga ido ka ga tauraro na nan a sama to duniya ba ta kare ba wato kamar tauraro shine mai gadin duniya fa'ida zahabatin nujumu atassaba a matu adu idan taurari suka tafi ranar da duka daga ido kaga babu taurari sun tafi to sama fa alkawarin Allah ya iso gare ta alkawarin Allah na tashin kiyama saboda haka ainihi taurari kamar amana ne wato ga ainihin tabbatan sararin samaniya da zarar babu taurari to sararin samaniya kuma ƙarshensa ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai wa ana amanatul li ashabi kuma ni ne amana ga sahabbaina ni ne amana ga sahabbaina wato manzon Allah yana nufin matukar ina da rai azaba ba za ta sako ga sahabbai ba kaga ya tabbatar da abin da Allah ya faɗa makanallahu eh, yu'azibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai taba yi musu azaba ba alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su manzon Allah ya ce ni ne amana ga sahabbaina fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'aduna da zaran na tafi to azabar da aka yi wa sahabbai alkawari to na tafi idan ma akwai ta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ashabi sahabban nawa kuma amanatun li ummati su ne amanar al'umma ta don haka azabar Allah ba za ta sauko ga al'umma ba idan akwai sahabbai kaga wannan sai zama karama ce ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fitina ba ta saukowa ga sahabbai idan annabi yana da rai fitina ba ta saukowa ga al'umma idan sahabi yana da rai manzon Allah ya ce fa idza zahaba ashabi ata ummati ma yu'aduna da zaran sahabbai da sun tafi to alkawarin azaba da aka yi ma ta zai taho gare su saboda dama kasancewar akwai sahabbai shine Allah madaukaki yake tsare azaba daga zuwa don haka yasa malamai suke cewa sahabi yana kare azabar Allah daga sauka ga al'umma idan akwai sahabi a cikin jama'a to wannan jama'an suna samun kariyan Allah daga daga aukuwar wata azaba ko fitina hadisin yana sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu bayani anna baqa annabi sallallahu alaihi wasallam amanun li ashabihi hadisi na 2531 al-imam an-nawawi yace ma'anan hadisin annan nujuma ma damat baqiya fas-sama'u baqiya ma'anar hadisin shine matukar akwai taurari a sama to sama tana nan fa'idan kadaratin nujum da zaran taurari sun tarwatse wata nasarar to falkiyama da zaran taurari sun tarwatsa shikenan me zai biyo baya tsayuwar kiyama wa sama sama fanfatarat wa shakkat wa zahabat kamar yadda yazo cikin surori inda Allah madaukaki ya siffanta yadda kiyama za ta tabbata eh, za ta tabbata yace wa hazihi kulluha min mu'jizatihi wannan yana daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na wato na bakwai wanda ke kare azabar Allah daga zuwa shine a samu masu gyara cikin al'umma a samu masu gyara kamar wato yadda bayani ya gabata saboda cewar Allah subhanahu wa ta'ala a suratu hudu aya ta 117 wa ma kana rabbuka li yuhlikal bi zulmin wa ahluha muslimu. Allah baya taba hallaka wata alƙarya saboda tana zalunci matukar mutanen garin suna ƙoƙarin gyara kaga wannan ayan tana nuna mana ko da ana zalunci a gari idan akwai masu gyara to Allah ba zai saukar da azaba ba ko da ana zalunci ba a ce ba a ce wa ahluha salihuna ba aka ce wa ahluha muslihuna idan dai mutanen garin suna kokarin gyarawa kokarin gyara shine nasiha da zarar an ga wani fasadi ya taso to za a yi kokari a ce wannan abu a dakatar da shi to ko da akwai fasadin in dai ana kokarin gyara Allah subhanahu wa ta'ala ba zai saukar da azaba ga mutanen wannan garin ba misali a suratul qasas aya ta 59 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun amma a suratul hud aya ta 117 wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin illa eh, wa ahluha muslihun wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun wama kun kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun don haka idan aka samu zalunci amma akwai masu gyara to azaba ba ta zuwa a cikin wannan gari مكارسة وما لهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون cikin dalilai da muka kirga kamar guda bakwai abubuwan da ke hana Allah ya saukar da azaba ka gaya min guda ɗaya da ya saura a garin makka babu babu guda ɗaya da za a same shi a garin makka babu masu gyara a garin makka abin da ya sa Allah ya kyale su akwai annabi a cikin garin to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi hijira ya dawo madina to shikenan shi yasa azaba ta je gare su wa ma lahum alla allah me zai hana Allah ya musu azaba wa hum yasudduna alil masjidil haram ko a ce zaka ko da zaka ce ai suna garin makka makka akwai masallaci mai alfarma to ai hana mutane suke su zo eh, ibada wannan gurin wa ma kanu awliya'ahu sannan su kafirai da suke garin maka a wannan lokaci ba masu kulawa da masallacin ba ne ba masu kulawa da ainihin masallacin ka'aba ba ne in auliya uhu illan muttaqun masu kulawa da masallacin ka'aba su ne masu kiyaye dokokin allah walakin aksarhum la ya'lamun sai dai mafi yawa ba sani ba wannan ayan ta sa malamai suke cewa bai kamata a cikin kwamiti na masallaci a samu mutumin da yake da shaida na fasadi ba saboda abin da Allah ya faɗa in awliya'uhu illa muttaqun waɗanda ya fi cancanta su kula da masallaci su ne masu kiyayewa na'am ana sa kowa yana laifi amma dai ba mutumin da ya shahara da laifi ba wanda laifinsa ya buya wannan Allah subhanahu ta'ala ya riga ya sani amma mutumin da laifinsa ya bayyana wanda shi ke da shaida ta fasikanci bai kamata a same shi wato cikin waɗanda ke kulawa da masallaci ba ya ce wa ma kana salatuhum inda wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya فذوقوا العذاب idan ka ce suna ibada a garin makka wannan ibada za ta hana Allah ya musu azaba sai Allah ya ce to ai ibadar tasu ma ibadar banza ibadar da suke a garin makaɗin ibadar banza ce da kamar ibadan kwarai ce za ta iya hana Allah ya musu azaba to ibadar ta banza ce wa ma kana salatuhum inda baiti ai sallar da suke a wajen ka'aba din bata kasance ba illa muka'an wa tasdiya abinda suke kawai wato shine tafi da feduwa suna feduwa suna tafi abdullahi bin abbas ya fassara ya fassara ayan nan da haka yace kanat quraishun tatufu bil baiti ƙurashawa suna yin ɗawafin ka'aba wa hum uratun suna tsirara babu kaya a jikinsu babu kaya a jikinsu suna ɗawafi yusaffiruna suna suna feduwa da bakunansu wa yusaffiquna kuma suna tafi suna feduwa suna tafi sa'id ibn jubair yace at-tasdiya shine ma'anar sadduhum anil sadduhum al-mu'minina anil masjidil harami wa anid dini wa anis salati abinda Allah ya faɗa a ayar da take ta gabata wa hum yasudduna anil masjidil harami shine yace illa muka'an wa tasdiya banda feduwa sai hana mutane zuwa ibada ko kuma a fasarar Abdullah bin Abbas babu wani abu da suke wajen Ka'aba face feduwa da tafi ita ce kadai ibadar tasu saboda haka in ma za a ce ibada tana hana mutum ya samu azaba ta Allah subhanahu wata'ala to su wannan azaba eh, ibadar tasu ba wacce za ta hana azaba zuwa gare su bane fazukul azaba bima kuntum takfurun sai ku dandana azaba saboda kafircewa da kuka kasance kudayi sai ya ce innal ladina kafaru innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا للي ودن سوك كافر شيء ينفقون أموالهم سنة تبتد دوكي ينسو ليصدوا عن سبيل الله دون سو كنجي متاني سو هنا سبين الدين الله أنا الأدر كافري kafirai suna batar da dukiyarsu ta wajen hana addinin gaskiya ya tabbata Allah madaukaki yayi alkawari yace fasayun fiquna ha za su batar da dukiyar nasu sun matakunu alaihim hasaratan sannan nadama ta tabbata gare su sun mai gulabuna sannan kuma a yi nasara a kansu sannan za a yi nasara a kansu kaga kenan bayan sun yi asarar dukiyansu sannan kuma halaka ta biyo baya zai na kafaru ila jahannama yusharuna a kiyama fa waɗanda suka kafarci allah maɗaukaki ya tara su ga wutar ba. ليميز الله الخبيث ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب للين الله زي بمبنتا mummuna daga kyakkyawa Allah ka samu na cikin Allah zai bambanta mummuna daga kyakkyawa subhanallah akwai ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ware mutanen kwarai wuri guda Allah ka samu na ciki wa ya ja'al al-khabisa ba'dahu ala to na banza kuwa ka san iri iri ne na banza suna na iri iri sabon Allah ba ai iri iri ne kidu ma iri iri ne to haka Allah ya ce bayan ya ware na kwarai sai ya saka na banza din nan ba'dahu ala ba'din sashi akan sashi fayarkumahu ya yamutsa su ya hautsuna su ya tara su jami'an gaba daya fa yaj'aluhu fi jahannam sai ya sa su a wutar jahannam ulaika humul khasirun wadannan su ne masu hasara saboda haka gaskiya guda ce Allah ka nufe mu riko da ita قل للذين كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين to wannan karshen magana da Allah ya ma wato mutanen Makka kenan kaga an yi magana an gaya musu ga dalilin zuwan azaba gare su ga dalilin zuwan azaba gare su dama abin da ya sa Allah bai musu azaba ba saboda annabi yana garin amma yanzu sunna ya bar garin babu abin da zai hana zuwan azabar Allah gare su tunda addinin ma da suke rike da shi ba addinin kwarai bane ne to a takaice a ƙarshe Allah ya ce kullin lazina kafaru ka gaya ma waɗannan kafiran in yantahu in sun hannu tun da dai sun gani in sun hannu sun dawo musulunci yi gufar lahum ma salafa Allah zai gafarta musu duk abin da ya wuce Allah zai gafarta musu duk fasadin da suka yi a baya wa in ya ya'udu in ku sun dawo ga ainihin fasadin su suka ce za su yaƙi annabi ne fakat na tulawali ne to ai tafarkin na mutanen farko ya riga ya wuce wato ai kun ga misali a yakin badar ko ku je ku sake shiryawa ko dai ku gane kuran ku ku yi riko da sunnar manzo ko kuwa ku dawo ga ainihin adawa da ga addinin musulunci to fa yanda Allah ya hallaka mutanen farko haka kuma Allah zai hallaka Allah mu dauka ya sa karshen mai kyau Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك